بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu من يوم wannan asuba mai albarka asuba ta ashirin ta goma sha tara ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da goma sha shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya darasinmu na wannan safiya da izinin allah maɗaukakin sarki zai kasance ne ka abin da ya shafi zakar da kai wacce ake kira zakatul fitri ko kuma zakar kunu ana kiranta zakatul fitr in aka ce fitr shine ajiye azumi ma'ana zakka ce da sanadiyyarta shine kammala azumin watan ramadan shine sanadiyyar wannan zakka da ake fitarwa ka kammala al'ummar musulmi sun kammala azumin watan ramadan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى تبقى الظاهر يا ربوتا من تزكى دوان دي فتد زكاة دوان دي بعد زكاة وذكر اسم ربه ما يأنبت سونا أبنجي جنسا وصلى ما يصلى وذكر اسم ربه فصلى ما يأنبت سونا أبنجي جنسا يصلى wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar tana magana ne akan abin da ya shafi sallah abin nan zakar da kai da kuma sallar idi qad aflaha man tazakka tabbas zahir ya raba wata wanda ya fitar da zakka ma'ana kafin ya tafi sallar idi kenan wa zakara sumu rabbihi ya ambaci sunan ubangijinsa a tafiya zuwa masallacin idi fa sallah kuma yi sallah yana zuwa da juma'a ba yi sallah ana fata mun gano wannan wasu daga cikin malaman tafsiri sun fassara ayar a ta haka sai zama da kenan da karfe ta tabbata a aya ta alƙur'ani mai girma hakan na ta tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya farlanta zakar da kai uhuratan lisa'im wa hunyatan lil masakin ya farlanta zakar da kai abu na farko uhuratan lisa'im domin tsarki ga mai azumi saboda a lokacin da mai azumi yake azumi akwai wasu abubuwa da bai cika ba wanda ke kuma dama Allah ta'ala ne yake cika ma kowa akwai wasu maganganu da bai kamata yana azumi a ce ya faɗe su ba akwai wasu halaye da bai kamata a ce yana azumi ya faɗe su ba ya kasance a ciki ba to wannan zakar da kan sai ta zama tsarki ne tsarkakewa mutum wannan abin da ya kubuta ne ko wannan abin da ya ne na azumi wannan ba wai ke nuna mutum ya aikata abin da ya ga dama a azumi cewar idan ya kai zai yi zakar da kai ya goge sauran ba a'a irin abubuwan nan ne dai da la ta wanda yake mutum ba zai iya tsara kanshi a cikin su ba wallahi ta'ala alam abu na farko kenan abu na biyu kuma domin a wadatar da miskinai a wadatar da marasa shi a wannan rana ta sallah rana ce ta sallah a ranar ma da yin azumi a ranar bai zama azumi domin baya amsa sunan azumi ma abin da aka yi a ranar tsoron ka ake kowa ya wadatu da abinci da abin sha kaga isa ya kiranta da zakatul fitr manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne ya farlanta ta yace ku wadatar da su ku wadatar da su da abinci ku wadatar da su da abin da za su abin saboda ga bayan idan da azumi to shi yasa kake ganin wasu littafan sai su kawo zakatul fitri bayan abin da ya shafi azumi wasu kuma ya su kawo ta a cikin babin zakka kamar yadda malam risala ya kawo ta a cikin babin zakka sai ya kawo ta a babin zakka wasu wuraren kuma za ga an kawo ta a babin azumi saboda tana da alaka bayan azumi ake kawo ta bayan azumi ake yin ta da fata Allah ta'ala ya nuna mana wannan lokaci kuma lokacin da ake karatun ya yi daidai saboda yanzu za a fara shirye-shiryen abin da ya shafi me za a yi fitar da zakka tun da yau ana goma sha tara ga wata kaga yan watanni yan kwanaki kaɗan za a fara maganar zakar fi zakar da zaran ka ji an yi maganar zakka to za a kawo maganar nisabi kun lura da kyau ko za a ce menene nisabin zakka wace ake fita zakar kuɗi ko zakar noma ko kuma zakar dabbobi za ka ji ana cewa menene nisabin zakka sai dabbobi sun kai nawa suka isa zakka ina fata mun gane wannan da kyau ma'ana raƙuma sai sun kai nawa shanu sai sun kai nawa awakai sai sun kai nawa za a fita musu da zakka hakan nan amfanin gona da aka noma sai ya kai nawa za a fita mai da zakka kuɗi sai ya kai nawa za a fita mai da zakka to ita zakkar da kai ita ma tana da wannan nisabi din a ce sai mutum ya tara abin da ya kai kaza sannan zai fitar da zakkar da kai ina fatan kuna jina da kyau malamai suka ce eh tana da nisabi shi shine mutum ya mallaki abin da ya ɗoru a buƙatar shi na wannan ranar sallah ɗin shi ne nisabinta ina fatan kun bayyance da kyau ya zama nan abin da mutum ya mallaka ya mallaki abin da ya ɗoru ya ƙaru a abincin da zai ci na ranar sallah misali idan shi kaɗai ne sai ya zama na abin da zai ci a ranar sallah da cin safa da cin rana da cin dare zai kashe nawa ko na zai kashe dubu daya kana kashe dubu daya wani eh ɗari shida ɗari bibi ke na kone misali to wani mai ce kuma eh ɗari hudu da hamsin wanda ya ce ɗari hudu da hamsin to haka idan muka ɗauki ga ɗari hudu da hamsin ga dubu ɗaya ga kuma ɗari shida a tsakiya ko yau yanzu idan ya zama na mutum ɗari hudu da hamsin yake kashewa to sai ya zama na ya mallaki abin da ya ɗoro a ɗari hudu da hamsin ya mallaki ɗari takwas kun lura da ke ko ga zai za ɗari takwas a abin nan a cire ɗari hudu da hamsin ya rage ɗari uku da hamsin kenan yanzu zakar da kai ta hau kan shi domin yana da mallakar abin da ya ɗoro a buƙatar shi a abincin da zai ci kun lura da ke ko wannan kenan in kuma ce yana da iyali sai zamana da shi da iyalansa ya mallaki abin da za su ci ɗoriya kan abin da za su ci to duk wanda ya mallaki ɗoriya kan abin da zai ci to yanzu yana da zakar fidda kai zakar fidda kai ta hau kan shi sawa'un gurgu ne sawa'un makamo ne sawa'un kuturu ne sawa'un talakin da abin nan miskini ne shar'an sawa'un fakiri ne shar'an kowaye inda ya mallaki abin da yake ya ɗoru a kan abin da zai ci ina fatan mun wannan da kyau قال Ibn الله ابن عبد alƙarawa ne yake cewa babun fi zakatul fitr wannan babi ne da zai magana kan abin da ya shafi zakar da kai zakar kono zakar abin da zakatul fitr ma'ana zakar da ake bayan an kammala azumin watan ramadan qala rahimahullah wa zakatul fitr sunnatun wajibatun faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala kulli kabirin aw zakarin aw unsa حر أو عبد من المسلمين صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم قال وزكاة الفطر اتذكر فالدكي سنة واجبة سنة كما واجبة كما ريا سنة واجبة malamai suka ce abin da ya sa malai ce sunnatun wajiba saboda manzan Allah ne ya farlanta ta ta zama wajibi ne da sunna ba ta zama wajibi ne da aya ba kullum ta zama wajibi ne da sunna ba ta zama wajibi ne da aya ba kaga da mun ce wata ayar alaƙaunin ne a ɗaya daga cikin maganganun malaman tausayi ne kada afla man tazakka wa zakara sunni rabbihi fa salla bil tuqurun na hajj duniya sannan kuma kaga ayar ma makiya makkiya ce suratu sabbih sura ce makiya zakatul fajr kuma sharata ta ne a madina duk da wasu na ganin ayar tana cikin ayoyin da aka saukar da su a hukuncin su kuma sai nan gaba sunnatul wajibatin sunna ce wacce take wajiba mana sunna ce da ta tabbata abin nan abu ne da yake wajibi da ya tabbata a sunna farabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaji manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shine wanda ya faralanta ta shine wanda ya faralanta wannan zakar ta fidda kai an kulli kabir ala kulli kabirin ana faɗi ta hau kan dukkan wanda yake babba ausahirin ko ƙarami babba ko ƙarami zakar da ke ta hau kan shi ko ba a mai suna ba kusan ƙarshen ƙarami kenan ko zakarin namiji ne au unsa ko mace su zakar da kai ta hau kan shi hurrin ɗani au abdin ko bawa minal musulmin ya kasance daga cikin musulmai sharaɗin ya zama daga cikin musulmai kenan sharaɗin ba shi ne ya zama da ya yi azumi ko bai azumi ba yanzu yaro ɗan shekara biyu bai azumi ba eh yaron da ba a ma gama wankan jogon shi ba bai yi azumi ba to hatta yaron da ba a gama wankan jogon shi an ce ma wanda ba a yi sunan shi ba ma Inda ya yi so duniya to ya ta hau kansa ina fatan kun fahimci wannan da kyau to haka ba a shar'anta shi ya kan kan azumi ya sai yayi azumi ko ga sai yi azumi ba ce na, kabirin babba mana ko da tsoho ne tukutuku ko da bai yi azumi ba saboda tsufa da yi shi ciyarwa yi wannan ya ce ne a babu? azumi yanzu kuma zai ce zai zai fitar da wannan a matsayin zakatul fitar ne da sannan kuma ku ji abin da malam ya faɗa ala kulli kabirin dukkan kullu jumla siga ce da cikin manya manyan siyasa na al'umma ya gane dukkan wani babba da ƙarami zakarin namiji au unsa ko mace hurrin ɗa ne au abdin ko bawa Minar musulmi ne daga cikin musulmi shine wanda zai fitar ko wanda za a fitarwa idan yara ne kai kake ciyar da su to kai za ka fitar musu kamar da malam zai kawo bayani akan haka za mu fahimci cewa zakar da kai muddin mutum yana da mallakin abin da ya ɗoru akan abincin shi na ranar sallah ku lura akan abincin shi na ranar sallah to zakar da kai ta haukan shi to kenan abin da wasu suke ganin su zakar da kai bata hau kansu ba wannan kuskure ne shi yana ganin kuturu ne ko yana ganin makamo ne ko yana ganin gurgu ne ko yana da nakasu ko bai da lafiya duk wannan zakar da kai bata fada a kan shi ba dan irin yadda kake ganin abin nan muskine suke in ji bahaushe kenan ko suke tara bakin hanya da buhuna ke ce anya suna fitar da zakka ko ga karan kansu saboda haka kuma ba su aka ce a fata a ba zakka ba miskini wanda ba shi da shi shi aka ce ka ba zakka shi zaka shi ka baiwa zakkar fadda kai wanda ba shi da shi saboda idan kuturu ne ba da shi sai a bashi in makaho ne bai da shi sai a bashi amma dan yana makaho kadai ko dan yana kuturu kadai ko dan yana gurgu kadai baya sawa a fitan a bashi zakka dan wani gurgu wani wani gurgun ya fi mai kafa kafa eh wani mai wani makawan ya fi mai ido gani don za ka irin uh, motoci da ya mallaka da ake mai haya da su da gidaje da sauransu ina fata mun gane wannan da ke amma ku fahimci ba wai an ce za a ba su zakar da kai ba ne amma dai makanta da kuturta da gurguntaka ba ita ce dalilin da zai sa a ba mutum zakka ba abin da zai sa a ba mutum zakar da kai shine babu sha'an ana fitar da sa'i guda ne an kulle nafsin a kowanne rai ɗaya kowanne rai ɗaya za ka fitar mai da sa'i guda ne da sa'in nabi sallallahu alaihi wasallama da sa'in manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama za ka fitar kowanne rai ɗaya kowanne rai ɗaya kowanne rai ɗaya haka adadin rayukan da ke cikin gidanka amma na mutane banda na kaji ko yau kun ga sayi din nan wannan shine babban kowanne mutum guda wannan ɗaya ya wadatar in ta ba akwai ƙaramin wannan ƙaramin wannan shine za a ba da shi guda hudu in ka ba da guda hudu ƙaramin wannan shine matsayin wannan ɗaya saboda haka ko mutum ya amfani da wannan ko ya amfani da karamin kowanne ya yayi inda wannan za ka yi to za ka yi duk mutum ɗaya wannan ɗaya duk mutum ɗaya wannan ɗaya ɗaya kenan in kuma da karami za ka ce sai ka yi guda hudu sannan ya zama na mutum ɗaya sai ka yi guda hudu sannan ya zama na mutum ɗaya haka mutum zai fitar قال رحمه الله وتؤدى من من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو إكط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز أو أرز وقيل إن كان العالس قوت قوم أخرجت منه وهو حبة صغير يقرب من خلقة البر قال رحمه الله وتؤدى أنا فتد إتني إتذكر في الدكين min julle aishi ahli zalikal balad daga mafi yawan abincin mutanen wannan garin min daga julli mafi yawan aishi abinci ahali zalikal balad na mutanen wannan garin tsarawa kowanne gari za a kallace shi menene mafi yawancin abincinsu da wannan za a fitar misali min burrin kamar iburu au shi'iri ko ƙananan shinkafa aw sulti ko wani hatsi da ake kiran sult aw tamrin ko dabino aw ikatin ko tukwi ma'ana ko wara dan ku lura da kyau abu da ya fassara al ikat shine ce huwa labanul yabis shine busasshen nono aw jubunul laban ko kuma daskararre ko daskarin almanzo in sabar wanda aka cire abin da a cikinsa aka cire nono a cikinsa ma'ana dai ko wara au zabin ko zabin au dokonin ko gero au burra ko dawa au orzin ko shinkafa babba kenan an ga lura duk waɗannan abubuwa ne na abinci malam ya kawo su a matsayin misali wasu kasan su wasu baka san su ba nan an ce wasu kila baka taɓa ganin sa ba amma da aka ce dawa ko masara ko shinkafa ai ka san waɗannan wakil wasu malamai suka ce in kana la'alasu ko ta komi. idan alas ya zama shine abincin mutane da minhu sai a fitar da zakarfin da kai daga alas din menene alas wa huwa habbun sahih wata irin kwaya ce ya qarbu min khilqatil bur yayi kusa da kama da iburu ibiru kuma yankin kaduna dai ana noman shi da wani kamar wuraren kace da sauransu ga hatsi ne da yake kanana sosai da sosai kamar acca da ma'aiku acca da mai ibiru da yan babba kayar da malam ya bamu ita ce ana fitar da zakar da kai daga mafi yawancin abincin mutanen garin to yanzu ne tambayar ce mu a najeriya mai mafi yawan abincinmu ko kuma mu a amina eh bari mu fara daga mina ko tunda anan miki nan mina menene mafi yawancin abincin mutanen garin mina eh <laughs> eh eh yanzu in na ce a lissafa mun a lissafa mun su na ɗaya na biyu na uku wanne ne zai zama na ɗaya aha yanzu yana abin ta fi mu'amala da shi masara dawa shinkafa ya ce masara dawa shinkafa ya isa ya isa cewa ne a lissafin musu a jere a ce daga wannan sai wannan sai wannan wani ne zai zama na ɗaya a cikin su shinkafa sai masara sai dawa kun lura da kyau ko an kace ne shi kuma ya ce a'a ba kowa aka ce ba cewa ke abincin mutanen garin yanzu mafi yawan gari aka magana ba su ba kullum da ke ko za a ga shinkafa ana dafa ta wara fara da miya ana yin ta da wake ana yin ta dafa dukan mai ana yin ta da dafa manja ana yin ta da taliya ana yin ta da doya duk ita shinkafa kenan ana kuma tuwanta wanda yake a ramadan din da muke yau mana mun yi azumi 18 yanzu mana na 19 wani za ka kusan a kwanaki 18 din nan da wuya a ce abincin a buɗe baki ko a sahur ya zamana bai ci ba bai ci shinkafa ba ko dafawa ko tuwanta a ce a kwana 18 din nan mawuyaci bai yi haka a kwana 9 ba rabi Eh? kullum sana ana masafta eh in muka zo bangaren masara ana kunu ana koko ake bishi ko kunu ana koko da masara ana tuwon masara ana kafa da masara ko ana wanya da masara Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau lalle yanzu na cewa yanzu za mu sa za a sa shinkafa ita ce ta farko masara ta biyu ko masara ta biyu shinkafa ta farko a masara ta daya shinkafa ta biyu eh shinkafan nan ko eh a sarrafa eh da yawan mu'amala da ake wato ta fi sauƙin mu'amala ne idan shinkafa ko yanzu aka shigo da ita sai ya ta kusa da huwa kafin a gama shawo kan masara to tambayi ka ga yanzu kenan mutum zai kudurta niyya tun muna sha tara ga watan ramadan kenan ku sai ya kudurta niyya cewa da izinin Allah ta'ala abin da zai fitar da zakar da kai da shi ita ce shinkafa Thank <laughs> you. eh na ga <laughs> amfanin karatu kenan ne eh, shi ne so wanda Allah ta'ala ya so sauwaƙe mishi shinkafar sai ya fita da ita kawai ana wato mu lura da kyau wani irin rayuwa aka fito a baya na cewar ita sadaka galibi mutum yana yi da abin da ba ya damu da shi ba ne haka waɗanda suka riƙe ƙasar a da a malinta haka suka ɗora mutane kullum da ke ko ko riga mutum zai bayar sai ta fara dariya daga baya zai ba da ita sai kaji ya fara cewa shi fa nan ya fara jin kunya wani sai kaga iyalai sun ɓoye riguna sai ce to yanzu sai ya ɗauko ibayar ina fatan mun gane wannan da kyau hakan nan wurin abinci almajiri zai yi bara har a cikin bara yake cewa iya ko ɗan dago-dago ma'ana abincin da yara suka ci suka jagwalwala to duk mutane sun ɗauki wuri wannan duk shine ake neman kusanci da Allah ta'ala da shi amma abin da yake abinci mai lafiya ya zama ne yanzu ake kwaso shi a tukunya kai tsaye a ce a sa a kwana almajiri a miƙa mai sai da ce eh kun fahimci magana ta da ke ko sai da haka fa yanzu sai ga da wanda ya isa ya bada shinkafa da wanda bai abin da da wanda ya isa ya bada shinkafa da wanda bai isa ya bada shinkafa in an zo zaka karfi da kai duk masara ake gangarowa zuwa dawa kullum da ke ko wanda ke in mutum ya kudiri eh, tun da shi kan ya riga san a iya fahimtarsa abincin mutanen garin su shine shinkafa ɗaya kenan sannan a kai shi a karan gashi ma a gidan duk da yanzu ba an yi hukunci ne akan abincin gidanku ba tunda a zakar abin nan ne ake abincin da kake ci kira masu sunan shi ka fara rantsuwa shine min asofi ma to ka imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqaba abin fara rantsuwa amma yanzu a zakar da kai gari aka kalla abincin mafi yawan mutanen gari shi aka kalla kullum da ke ko kuma da izinin Allah ta da ka sawo shinkafar nan mudu goma za ga ta girgiza karfar da kai gidanka don na ganin ne mutum da yake da kamar kai da ga mata ɗaya kike nita eh da rufu mata ɗaya yake da ita da yaro ɗaya to haka shi yanzu shinkafa mudu biyu ko uku kaga ta ishe shi eh mudu uku ta ishe shi ka gani ladan ma ina jin tun lura da kyau sai da haka za ga in mutum ya kudurta sai ga abin ya zo da kai amma dai mutum za ga ana da zakka shinkafa shi sai ga ya fitar da shinkafa zakka shinkafa mu me zai nuna maka duk ita ake dafawa ranar sallar eh mafi yawanci ita za ga ana ta fito da ita ita za ga ana ta shiga da ita ranar sallar kaci me ne eh ita kusan ma daga Allah ta'ala ya sari tsora da ya yanzu akwai akwai bukatar jaddada niyya da kuma nema Allah ta'ala ya sauke zan ka abin da sauke insha Allah ta'ala قال رحمه ويخرج عن العبد السيد وصغير لا مال له يخرج عنه والده ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته قال رحمه الله ويخرج عن العبد سيده wanda yake fitar ma shine sayidu shugaban bawan ubangidan bawan ke fitarwa da bawa zakka wasaghiru karamin yaro la wanda bai da dukiya yukhriju anhu waliduhu baban shi sai ya fitar mai da zakar to yana dukiya fa to ya zai kuma yi dukiya ya zama yana da dukiya ga shi karami eh an ce yukhriju anhu waliduhu ai tunda an ce walidu ga ya nuna ba mara bane kenan na farko zai iya zama yana da dukiya mana kila. ranar sunan shi wani minista ya ce ya bashi kaza wasu ministoci sun bashi kaza an bashi da an bashi kudi an bude mai akawun an yi bashi da yana da numfashi kenan eh ma'ana karamin yaro muna karanta asalin hukunci ne cewar wannan haƙƙi ne idan mutum bai da shi to yasa malam ya kawo babbar ka'ida maka tana zuwa gaban mu kaɗan ya ce wa ya ƙurjin rajulu zakata fitri mutum yana fitar da zakar da kai an kulle musulmin kan kowanne musulmi talzamu nafaqatuhu da ya zama wajibi ya ciyar da shi duk mutum musulmi da ya zama wajibi ka ciyar da shi to kai ne fitar mai da zakar da kai ta hau kanka ina fatan kun gane magana ta ko fitar mai da zakar da kai ta hau kanka duk musulmin da take ciyar da shi wajibi kenan mutum shi ke ciyar da mai ɗakin sa ko Allah ba mun gane wannan da kyau ba ga zai fito wani mai ɗakin shi ga karfe da kai nasu Allah salamatu al'afiya sai mutum ya zama yana da 'ya'ya goma takwas daga cikin su musulmai ne biyu ba musulmai ba ne yanzu 'ya'ya ne zai fitowa da zakka kenan takwas zai fitowa da zakka zakar su da kai ƴaƴan su maza za ko wanda yake ya girma kusan ma ya kama girkinsa daban kaga za a fitar mai abu na shi zai fitarwa da kan shi zarka wani kuma duk da yaran sun girma sun yi aure shi ne yake fitar musu da zarka ko ma da ba tare suke ba shi ke fitar musu da zarka to ana a matsayinka na ɗa ba za ka yi ma mahaifinka bure ba ko in sahar ta'abir ma'ana ba za ka kiwa tun da ka bar shi ya ci gaba da samun ladan ina ta muka yanci wannan da kyau ka bar shi ya ci gaba da samun ladan fitar da zakar da kai yanzu muna magana ne kan wake da haƙƙin fitar da zakar da kai idan hukunci ya kama kenan saboda ka duk wanda ciyar da shi ya zama wajibi a kanka to kai za ka fitar mai da zakar da kai akwai mata akwai 'ya'ya kullum da ko akwai ƴaƴan kanne watakila kai kake rukon su ƴaƴan kannan ka ƴaƴan yayyanka ko yayyan suna da rai ko ba su da rai kai dai kake rukon ƴaƴan ka san gairu maqul a ce wai su suna cin gida suna tunanin su fita musu da da zakka bayan kai kake rike da su kaga tunda kai kake rike da su za a lissafa cewar fitar da zakkar su duk yana karkashin ka kenan ina ba ta mu wannan da kyau abu na gaba yarin gida fa shi ba ɗanta ba ne amma da shi ke wanke ma mota shi ke cefanen gida da sauransu shi kuma fa malamai suka ce ya kasu kashi biyu akwai wanda yake an yi tsada da kayi tsada da shi duk wata kake biyan shi albashi kullum da kyau duk wata kake biyan shi albashi a albashin babu sharaɗin ciyarwa kawai wata za ka bashi ka ne yanzu shi ya san yadda zai je ya ciyar da kanshi to wannan babu wajibcin fitan mai da zaka a kanka ku lura ina amfani da lafazin wajibci babu wajibcin fitan mai da zaka a kanka ina ba mun gane akwai kuma wanda yake kai kake fitan mai da zaka watakila a aikin an abin nan cewa za ka ba kaza amma za ka dinga ciyar da shi ko kuma ya maka aiki ke za ka ciyar da shi duk da wannan ana tattauna shi ne a babin kasuwanci ya hukuncin wannan yake saboda ciyarwa majhula ce aiki kuma ma'alum ne tunda ciyarwa ba a san adadin me zai ci ba wani ya ci plate ɗaya ya koshi wani kuma sai ya tada uku wani ya ci kwasa biyu ya isa wani sai ya tada hudu kaga wannan wannan fi wannan shikenan sai suka ce idan ya zama abu ne sananne wannan ciyarwar kai za ka ke ciyar da shi to ya zama kai za ka ciyar da shi wannan kulura muna magana ne kan wajibi asali haƙi amma ya halatta ka ce a ah, wani kulo ne a gidan ku ne bari in fitar muku daga kawo bana nan sai ce da wani da wani da wani da wani ya fitar musu da zaka ba wai dan ba su da shi ba kun lura da kyau ba wai dan ba su da shi ba dan kaji wani ya ce ka yana abokinka ko ce bayan sallar asuba mutane nawa ne kai mutum nawa ne kai mutum nawa ne to jizya ya fita muku da zakka ba wai aibu bane ku lura shi yana son ya dada da bangaren ladan shi ne ba wai gajiya wakka ne ko rashin gajiya ne to ga wannan babin ihsani ne qala rahimahullah wa ammuka tabi ya kan wanda ya dora mashi fansa bawa da aka dora mafansa to wanda ya dora fansa shine wanda zai ciyar wa in kana la alai duk da ya kasance bai ciyar da shi bawan da aka dora mashi fansa in ya kawo abu kaza ya zama da ai a wannan lokacin ciyarwar ta fita daga karkashin mai bawa amma kuma dai har yanzu bawa ne dan bai gama biyan kuɗin ba li'annahu abdullahu ba'd domin bawa bawa yake gare shi ba'adu har yanzu tunda ba zai da rigar bauta ba ma'ana ba zai zama shi ba bawa bane ce in ya gama biya wannan mun ji mai ake fitarwa kuma wa ake fitarwa da kuma sanadiyar fitarwa shine azumin watan ramadan da aka kammala yanzu sai lokacin fitar da ita قال رحمه الله ya إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ويستحب أنس إخراجها متن فتر دئتا إذا طلع الفجر إذا الفجر يأتي من يوم الفطر على نرب على نكر مصلى an so mutum ya fitar da ita in alfajir ya keto wannan shine mutum ya fita a wannan ranar mustahabi ne abin da aka yi a nan shine lokacin halacci a wannan lokaci ne daga yaushe ne zakar da kai ta fara kullum da kyau ma'ana za a fara fitar da ita ya halatta a fitar da ita kwana biyu kafin sallah an ce kwana biyu kafin sallah ran nawa ga wata kenan 28 har 27 ya halatta a fitar har 27 ga azumi mana kwana uku kafin sallah shi abin da ya faru wannan ya danganta ga kowa da kowa yanzu wani tun kafin azumin nan ya kammala yi wa yaran shi ɗinkin sallah ya gama sayan cefanen azumi ina fata kuma ci wannan da ke ko to ga wanda yake da wadata ya fitar da zakar da wuri game da abdullahi bin umar yake yi ya kasance yana aikawa da zakarsa tun da wuri tun azumi saura kwana uku ko saura kwana biyu yana miƙa ta to wanda ya san yana da ita da wuri ya fitar domin ta kai hannu wanda zai je wanda zai sarrafa ta shi ma a ciki ne fa zai dan fitar da wanda za a fitar ma da iyali a ciki kuma za a arza a yi azumin sallah yanzu ka ɗebo masara ka bashi ranar sallah wanda ke hatta masu injin masara wasu ba su buɗe ranar sallah yanzu ake ciki ɗaya watakila an sanya masallaci an ce kwamitin masallaci sun ce a kawo zakka za a kawo musu zakka ne kafin ranar sallah domin yanzu dole ka kiyasta lokacin da za a kawo zakka da lokacin da za su raba idan ka kawo ta ranar sallah to kuma yaushe ka kawo yaushe za a raba kullum da ke ko so da sai mu kiyaye wanda Allah ta'ala ya hore mai sai ya fitar da wuri ya kai ga wanda yake bukata shi ma ya gami me aka fitar na abinci me yi saura da za a fitar da zakar gani shi kuma za ka lura da kyau sosai da sosai da yawa wata zakar in ka aika ko in ka ga an aika ba da jimawa ba za ka ga wannan ɗin da shi aka raba shi ake kaza shi ake kaza aka fara sarrafa shi tsoraki kenan sai mu lura akwai wanda yake ya fitar da wuri za a ga al'umma sun fa'idantu akwai kuma wanda yake sai dama a ranar ne dama sai an fitar da wanda za a ci sannan kuma a gani yi saura ne za a fitar da fata Allah ta'ala ya yalwata mana arziki mai albarka amma dai a asali shine mutum ya fitar a ranar sallah don ma'ana sallah ya ce ku wadatar da su a ranar ku wadatar da su a ranar ta sallah ya zama na kowa ya wadata da to kuma sai mai la'akari sosai da zuwa a ɗaya hannun ya dangana ga wani abinci za ka bayar yanzu masa shinkafa ita ce tana shigowa za a iya ɗora ta yanzu amma za ka ba da masara to masara ma tana ɗauke da hidindimu fa wanda yake kamar yadda na ambata zai iya yi wa injin da suke yi masu yankan masara su ma kuma sun je wutan sallah kaga sai ga an bayar kenan kamar kuma ba sannan an fi so mutum ya bayar fa kafin sallah kafin a tafi sallar idi domin in ya bayar ka ba a tafi sallah ita ce zakar da kai in kuma sai da aka dawo sallah ne to sadaka ce daga cikin sadakoki wani za ga ya fitar da zakar da kai din abinda nake nufi ya fitar ya ware ta daga cikin hatsin gidan shi ya ajiye amma kuma bai mika ta zuwa ga masu ita ba har a samu awa biyar awa shida awa goma to in ku ya bari ana samun awa goma awa sha biyu wata rana za ka gaya an dawo sallar iji ci a ah, ashe ba a miƙa ta ba kuma mutum ya riga ya abin nan kenan قال رحمه الله ويستحب الفطر فيه قبل الغدو الى المصلى قال رحمه الله ويستحب انصو الفطر متين يتي abinci fihi a ranar idi an so mutum ya ci abinci a ranar idi kamar al-hudu ila musalla kafin mutum ya asabanci zuwa wurin sallar idi wannan a ƙaramar sallah kenan domin ka raba tsakanin azumin da aka kammala jiya da yau kuma ta rake ranar sallah saboda haka wannan sallar da ke gaban mu. idan aka ce an ga wata to gobe ya safe kafin ka tafi sallar idi a karamar sallar kenan to za ka ci abinci sannan zai kama hanyar zuwa sallar idi walaisa zalika fil adha wannan mustabancin bai kasance a babbar sallah ba ita babbar sallah an fi so sai mutum ya dawo sannan ya ci abinci shi yasa malamai suka ce an fi so a karamar sallah a jinkirta sallar idi ya dan dara tsawo saboda mutane sai amfani da wannan damar su raba sarabokinsu kun gane ko ɗaya kenan sannan kuma a babbar sallah an fi so a gaggauta yin idi na babbar sallah domin mutane su maza su dawo su yanka dabbobinsu su samu wannan lokacin na walha tun da daman sunanta al'abahi su samu wannan lokacin na walha sannan kuma dama ba su ci abinci ba suka tafi sallar idi din kuma wata hikima ta shari'ar musulunci babbar sallah idan aka ce a ci abinci kafin a tafi sallah kana ganin har yanka rago wani wuce ba sai aka ce to hatta ragon ba sai an dawo sallar idi za a yanka shi domin gargama ta ana yanka rago kafin a tafi sallar idi to sallar idin kuma ta shiga wani hali amma nan da yake fitar da zakati sai aka ce ka fitar kafin ka tafi domin shi din shi ma ya ji ya abin nan kai alhamdulillah alladhi hadana lil islam amma na lin hadiya laula an hada hadana Allah faqad ja'at rusul rabbina bil haqq qala rahimahullah wa yustahabu fil eidain an so a dukkan salloli idin guda biyu ayyamu biya min tariqin in zai tafi sallar idi shi mai tafiya sallar idin ya tafi ta wata hanya wa yarji'u min ukhra ya dawo kuma ta wata hanyar daban hanyar da ya tafi a tafiya in zai dawo ya zama da ta wata hanyar ya dawo wannan musahabi ne a sallar idi mhm. wallan zalika bil adha wannan mustahabancin bai kasance a babbar sallah ba na faɗe shi ko cewar a babbar sallah sai an dawo ake cin abinci wa yustahabu fil idain an so a sallar idi guda biyu a yamma zai min tariqin ya tafi ta wata hanyar wa yarji'a min ukhra ya dawo kuma ta wata wannan mustahabi ne a abin da ya shafi babbar sallah wanda ka wani shine takaitaccen bayani ka abin da ya shafi zakartar da kai mun san hukuncinta wajiba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wajabta ta kuma ana fitar da ita ne sanadiyar kammala azumin wata Ramadan da fatan kurakurai da ake a watan ramadan Allah ta'ala in da ɗaya kenan sannan kuma ya zama na ciyarwa ne wadatarwa ne ga musulmi ana fitar da ita ga dukkan mutumin da yake dukkan mutumin da yake musulmi yaro ne ko babba mace ko namiji abin da ake bukata kafin ya zama wajibi akan kowa shine da wani mutum ya mallaki abin da zai ci a ranar sallah kullum da ke ko in to abin da ya dora akai akan shi zai fitar da wannan zakar da fatan Allah ta'ala ya amfana da mu kuma ya karba mana ibadun mu baki daya da izinin Allah ta'ala mako mai zuwa insha Allah ta'ala mako mai zuwa za mu fitar da ranar da za a zo a karanta kuma abin da ya shafi na sallar idi ina ba kan kuraje na da kyau saboda yanzu mun yi yau muna 19 ga ga wata gobe a ashirin mun ce za mu yi na sallar idi gobe to kafin sallar idin kuma kada kada a manta saboda haka za mu daga insha Allah ta'ala sai kusa da sallar idi din sai kuma mu sake zuwa mu karanta na sallar idi din da izinin Allah madaukakin sarki mun karanta na sallar zakartu da kai ne yau duk da yau muna sha tara saboda mutum ya shiga cikin nema da ya san me da irin hatsi zai nema ya al'amuran su kenan da Allah ta'ala ya karba mana baki da yake cewa mutum ne ya fitar da zakartu da kai to amma yana da dan uwa na jini wanshi ko kaninsa kullum da kyau ko yana ganin bai da shi yana iya bashi yana iya bashi yana iya bashi daga zaka yana ba girkin sa ba ko yana iya bashi sosai da sosai shi ya fi dan ma ya bashi domin ya zama zakka kuma ya zama sadar da zumunci yake cewa sun zauna da wasu a wasu wurare sai su buga waya su ji nawa ake sai da masara ko dawa ko shinkafa sai su kiyasta kudin sai su bayar da kuɗin malamin suka ce bai ba ba kuɗi ake so a bayar ba domin abubuwan da ya sa ya zama ba kuɗi ake so a bayar ba kuɗi kowa zai iya karba amma karfe da kai ba kowa zai iya karɓar ba eh mana zakar in mutum ya zo nan zai fitar da zakar da kai ɗari biyar biyar sai ko yana kan hannu ɗari biyar biyar balle a ce dubu biyu balle dubu biyar biyar kace ne kalar da ke ko sai da inda zakar bin da kai ce zai da ita ce a akwai wani wani ya fi ni bukata kaga da zai wurin ka ba ba a fitar da kuɗi ba dala arha haka malaman suka ce mana ba a fitar da kuɗi a madadinta ana fitar da ita abincin ne ake fitar da shi kamata a tabbatar tambaya ke mutum ne yake da ɗan uwa ɗaya yana birni ɗaya yana karkara to shi na karkara ya ɗauka wanda ke birnin zai fitar mai da zakka shi kuma wanda ke birnin ya tun da yana ganin shi yake kamfani ba ta ake noman ba ake shigo da shi birnin yana ganin tun da shi yake kamfani zai fitar da makansa to kaga duk wannan zato ake ya kamata a yi tambaya ita to kai ka samu cikin lissafi fa kenan shi ke birni ya kira ko kuma ya da ke abin da karkara ya kira birni ya ce ka fasa mu cikin lissafi ba nan fa sai da ayi ko kuma shi da ke birnin ya kira na kawai ya ce ya musa ko a lissafi ne ko ko kuna kamfani kaga tun farko dai sai a tantance in lokacin ta ya wuce ya wuce kun lura da magana ta da ke ko lokaci ya wuce lokacin da ya wuce na yake cewa zakar da ke tana da alaka da karɓar azumi ko rashin karbarsa a'a abin abin da yasa da ce a kan magana da ake wadatar duk mutumin da ya azumi azumin shi a sagale iki wasu ya yi tagaba da kai a ba shi bane ba shi bane ai mun karanta a farkon darasi ko cewar dai kafara ne tsarkaka ne na kurakurai da mutum ya samu a cikin azumi wanda yake kuma kowa wannan zai iya zai fahimci wannan sosai amma a ce sharaɗin sai mutum ya fitar da karfin da kai sannan za a karɓi azuminsa a mun fi minti talatin farko ko da ke buɗaɗɗen darasin da zakar kai kai na subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk